اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب yau Allah ya ba mu iko za mu shiga littafin kai tsaye bayan doguwar shimfiɗa da mai littafi ya yi yana cewa asbab dalilai jam'i ne na sabab asbab yumkin an ya kuna hissiyan wa yumkin an ya kuna ma'anawiyar sabab yana iya zama abu wanda kake gani ko kake tabawa kuma yana iya zama wani abu na ma'ana amma ana nufin wani abu da za ka tsanantu da shi ka isa ga wani abu in ba din wannan abin ba ba za ka iya cimma wancan abin ba asbab jam'i ne kamar yadda muka ce na sabab kuma yana iya zama ma'anawiyan ko Ma'ana ma'anawiyan abu ne wanda yake ba a gani kamar yadda malamai suke cewa ai allah ta'ala ya ce ga zulkarnaini wa atainahu min kulli shay'in sababa sababa sabab malamai suka ce a nan cikin fassaran da aka yi ilimi ilimi suna ne ma'ana wiyo ba ka iya gane shi amma ta hanyarsa ake isa ga wasu abubuwa masu tarin yawan gaske sannan sabab yana iya zama hisiyun suka ce kamar yadda Allah ta'ala yake cewa falyamdud bi sababin ila sama ce sababuna malamai na fassara shi da alhablu wanda yake hisiyun ne igiya idan kana zaton Allah ba zai taimaki manzansa ba ba zai taimaki addininsa ba ba zai taimaki masu taimakon addininsa ba to sai dai ka sa igiya sama kamata ya kanka to gado yana da shi shine imamu rahabi yake cewa asibabu Mera Filwara dalilan da ke sa Ya'yan adamu su yi gado alwara ma'anarsa talikai halittar allah talafatu abubuwa guda uku kullum kowane ɗaya daga cikin dalilan nan uku in ya tabbata in ya samu yufi da to yana amfanar da wannan mutum da dalilin ya same shi alwurata ya gaji wanda ya mutu rabbahu anan sahibul irsi domin alha'u samirun ƙudi ilal miras wasu dalilai ne waɗannan wahiya nikahu dalili na farko auratayya su rukuta daga lokacin da aka ce sala ya auri salaha an kulla aure sahihi to gado ya tabbata tsakaninsu in ɗayan ya mutu sawa'an an kawo ta gidan ko ba a kawo ta ba ya tare a gidan su can ko bai tare da ita ba matukan ɗayansu ya mutu ko gado ya shiga tsakaninsu wa wala'un haka nan walittaka menene wala ana nufin al-mu'tiq wanda yake da bawa ko baiwa ya yanta bawan ko ya yanta baiwar ya zan bawan ko baiwar ta rasu ko ya rasu ba ta da magaji ko kuma magajan ba za su cinye dukiyar ba wanda ya yanta nan zai gaji wanda ya yanta shi in ya mutu bai da magaji wa nasab sai kuma dangantaka ta jini shi ma yana haifar da gado kala ya haifi adam adam ya haifi mudi to in ɗayansu ya mutu akwai mai gadon juna ma ba da hunna baya ga waɗannan dalilai guda uku babu wani abu lilmawari fi sabab dalilin da ke sa kuma a yi ibadu sai dai su ne ana daɗa faɗaɗa su suna da faɗi kwarai da gaske amma in ka ɗauke surukuta a wakatayya wala wanda ke da bawa ya yanta nasab wanda yake kuna da dangantaka na jini to babu wata hanya kuma da ake gari sai dai za mu dan faɗaɗa bayani a lokacin bukatar insha Allah mai sharfi yana cewa aku al-asbab jam'u sabab ina muku bayanin cewa kalman al'asbab jam'i ne na kalman mufamadi sabab wa huwa a yare na larabci kalman asbab tana da ma'anar ma yutawassalu bihi ila ghairi abinda ake tsanantuwa da shi ko ake bi ta hanyarsa don a cimma wani abu shine ne kamar matakalan bene ne kana son ka hau gidan sama ta tawassal da wannan matakalan domin a same ka a yau saman bena saboda haka sabar kenan menene sababin kasancewan wane yana da ilimi ya je makaranta ya zauna gaban malami ya yi karatu ashe zuwa makaranta sabab ne na samun ilimi mene dalilin da wane ya tabbata cikin jahilci sabab ya ki zuwa makaranta shi yasa bai da ilimi wafil istilah amma in muka koma kalmar ilimi ma yalzamu min wujudihi alwujud wa min adamihi aladam li dhatihi ma yalzamu abinda yake wajabtar da min wujudihi in aka same shi alwujud to a samu abin da ake nema me ake nufi da wannan kalmar a ce dalilin da ko sababin da za a baka kaza sai kayi kaza misali duk wanda ya yi sallan isha'i tare da mu za a ba shi dubu goma ya za ka yi menene sababin samunka dubu goma ka yi sallan isha'i kaga in ka yi sallan isha'i ka samar da sallan isha'i to dubu goma za ka samu lazimi wajibi tabbas hakikatar idan ba ka zo kai sallan isha'i ba ba ka da dubu goma mene dalilin da aka hana shi dubu goma aka baka kai an baka saboda kazo sababi kenan shi an hana shi sabida me sabida bai zo ba sababi kenan Allah yana yin rahama ga halƙar da ta zauna tana ambatansa menene sababin rahamar a zauna ana karatu wanda ya zauna kaga zai sami rahama wanda bai zo ya zauna ba fa, ba zai samu ba wanda ya zauna yana jiran isha'i bayan magariba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa huwa fi sala ma damatis salatu tahbisuhu yana cikin sallah ne ladan mai sallah ake bashi matukan yana jiran lokaci ne a sallah da menene dalilin samun ladan mai sallah sababin yana jira a sallah ne ba ya zauna hira ba ne me ya hana wanda ya fita da kali yana hira ya sami wannan sakamako bai zauna ba shi ne wa min adamihil adam in kuma aka rasa sababin to za a rasa natijan da ake samu in an taka sababin bi zatihi a ƙashin doron bayan zatin al'amarin wato ƙoƙon abin ba a samu Ke to wannan shine ma'anar a sabab a kalman ilimi Allah ka sa muna dacewa والناظم رحمه الله تعالى مالا Allah ta'ala ya ji ƙarfa a lokacin da ya ce yana bayanin gado lam ya tamajjam silbur juzati shai'a bai ba da unwani a wannan waƙe nashi na ilimin gado ba ya zuba abu ya cikin ne kawai kurjuza rigid wato bai ba da babin kaza babin kaza babin kaza ba wa inna ma tamajjama hannasu wa bawwabuha bal malaman da suka ga muhimmancin littafin suka yi mata sharhi mabambanta su suka ba da tarjama na babi-babi suka yi ma littafin babi kamar yanzu da muka ce babu asbabil Mirar. fakana yan bari sai ya zan ya dace da a ce liman bawwa ba ga wanda ya ba wannan littafi wannan baɗi ya ba da sunan kamar haka ba haka yadda muka ce ba an ya kula babu asbabin mirasi wa mawani'ati saboda ba a yi ma mawani'ul irfi babi na kansa ba kawai ya ce babu asbabil miras mai sai ya ce ina ma dai a ce lokacin da zai ma wannan abiyat kan magana maimakon babu asbabil miras ya ce babu asbabil mirasi wa mawani'i domin ya hada da mawani'il irfi wanda za mu karanta su a wasu baituttuka guda biyu masu zuwa insha Allah wato na ƙadiyayi a kuri malam mai sharhi ya ce ni kuma na soma da cewa wato da bayanin cewa asbabul irk dalilan da ke sa a yi gadon mamaci na raye ya gaji mamaci almujtamaku alaiha alaiha yasa wanda aka yi ijima'i kai salasatu guda uku ne ita kanta kalmar al'irfu ya kamata musamman a ma'anarta kalma ce warisa ya risu akan ce warisa fulanin abahu ya risu, hu irfan wa wirasatan wa mirasan ukun karke duka suna iya zama masdar wato wane ya yi gaje babansa yana gadon babansa gado to ita wannan kalma masjari ne tana da ma'ana biyu ma'anarta na farko albaka wato wanzuwan abu Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya ce mene ya iso la'arza wa man alaiha shi ke gaje ƙasa da abin da dukke kan ƙasar wallahu khairul warithin shi yasa malamai suke cewa daga cikin ismullah asma'ullahi ta'ala akwai alwarisu alwarisu ma'anan alwarisu albaqi ba'da fana'i khalqihi wanda shi yana nan wanzaje ne bayan halitta duka sun ƙare kullu man alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wannan ta bangaren ma'anarta na farko kenan amma in muka dawo fannin da muke magana yana da ma'anar intiqali shay'i min qaumin ila qaumin akhari wani abu ne da wasu suka mallaka a kwana a tashi sai ya tashi daga hannun wanda ya mallaka sai ya koma hannun wani na daban wanda ba shi ya mallaka ba kila da gidan da kuke gidan iyayenku ne da kakanninku yanzu ya zama gidanku ko gidanka kaga wani abu ne da wani ya mallaka da wannan abu sai ya intiqali min yadihi ila yadi al'akharin wannan la'akari da kalman gado kenan nan wannan kalma ta gado malamai suna cewa wani abu ne wanda yake karɓar tajazzu'i a lokacin da zai intiqali tana iya yiwuwa wanda ya mallaka mutum ɗaya ne amma daga lokacin da ya intiqali ilal akari na muka ce kila 'ya'yansa ma kawai sun kai dogon ɗaya ga mata hudu kaga ya koma hannu da yawa kila ma uwa na nan uba na nan haka dai za a ɗan yanyanka a gungutsina ma kowa bi qadri nasibihi gwaggwajen rabansa kullu wahibin min ha yufidu rabbahu wato kowane ɗaya daga cikin dalilan nan nikah wala nasabu yana amfanar da sahibin ko wanda ta shafa ai sahibu wa huwa almuttasifu bihi alwarasa yana sa shi ya gaji wannan abu da aka bari malam yamna'ahu mani'un malam yamna'ahu mani'un matukan wani abu mai hana shiga dan bai keto ba tana iya yiwuwa ɗansa ne amma ɗan kuma ya rujja tana iya yiwuwa ɗansa ne amma ɗan kuma ya ƙosa ya je ya siyo ma uban lemu ya ja guba a firinji ya soka ma lemun ya tasa ruwa kuma ta tabbata shi ya wannan aiki uban ya mutu don ya ƙosa ya hau dukiya da dai sauran mawa ne don haka ya ce ma daman wani abu mai hanawa bai shigo ya hana shi ba wasu abu ne suke sa a yi gado malamin ya ce na ɗaya wahiyan nika shine auratayya menene aure yace wa huwa aqdu zawjiyyati sahih shine a kulla aure sahihi kalman annika in ka dauke shi a harshe yana da ma'anar dukulu shay'in fi shay'in shi yasa malamai al-fuqaha da kuke karanta littattafansu kuka ji sukan ba da misali na kahatil haka a fasal ibili tsakuwa tsakonkone menene tsakuwoyi ko? ko tsakonkwani sun auri tafin raƙumi saboda shi tafin raƙumi taushi gare shi bai son tafiya a tsakuwa Idan za su shiga su liƙe mashi su azabtar da shi ba inda yake jin daɗin tafiya fiye cikin sahara yaki shi yasa ake ce mashi ma safinatu sahara sannan akan ce nakahal matrul arba, lokacin da aka yi ruwa za ka ga ruwa yana shiga cikin ƙasa ta tsotse shi sai a ce na kahal matsuru al'arba wannan a harshe na larabci amma a shari'a wani ƙulli ne da akan yi fadigi wanda yake halarta ta'i bainar ne, wanda yake halarta ma ma'auran nan biyu su ga juna a shimfiɗansu kuma su sami lada wannan shi ne abin da yake muhimmi ko kuma abin da yake aure kamar yadda muke gani mai littafi yake mana bayani ya ce abu zauji ya tisfahe kenan duk wani auren da yake ba sahihi ba bai haifar da gado ha to mutum ne yana da mata hudu sai ya je ya karo ta biyar ta biyar din tana da gado in ya mutu saboda nikahun ne fasidun fasidun kuma in ka dubi kalmar aure yadda muka fassara shi an fitar da duk wani yadda wani zai ga wata ita ma ta gan shi ta hanyar shedanci kuma koda da 'ya'ya ta hanyar zina saboda ba sahihi ba ne duk abin da ma'aura suke yi su ma suna yi ba ko ba sa yi to amma sahihi ne ba gado in ɗayansu ya mutu kuma ɗan shege bai gadon uba sai dai ya gaji uwan shi don a cikin ta ya zauna malamai suka ce hatta auren da aka yi da shubuha shi ma ya fita ciki ko takin da aka yi da shubuha irin masu karambanin nan su kwanta a gadon amarya ango ya zo ya auka gado ya ga wanda take gado tana buge-buge tana bali ba ne yana ce irin buge-bugen irin amaran nan ne ya mummutse ta ya ganta ai kaga shubuha ce domin ba za a yi masa haddi ba amma kuma ba gado a tsakani da dai sauran abubuwa da za ka kawo sai dai auratayya yana sa gado ko da saki ya gito in talakar majaliyyar ne har mutum ne ya saki matarsa saki ɗaya tana idda sai aka yi mene sai ya mutu za ta dawo ta yi gado ko kuma bata mutum ba bai mutum ba har ta gama idda amma ya sake ta ba shi da lafiya ciwon ajali da ya je ya zabi sai ce na sake ki sai ya ce ba ka son kai gado aure kuma ya ba ta gado don haka ma daman ka mutu a wannan ciwo ba ta gama idda ba za ta dawo ta yi gado in ma ta gama idda za ta dawo ta yi gado a wajen imamu na malik ko da ta yi aure sannan ka mutu tana gidan miji za a ba ta kasanta za a ba ta kasanta kuma a nan ne wanda aka sake ta saki uku take dawowa ta gado bai da lafiya ya ji alaman da wuya ya kai safi sai ce ya sake ta saki uku ya kuma kafa shaidu ta saku a je ta saku amma in ya mutu a wannan rashin lafiya za ta yi gado ya za ta yi gado waɗannan abubuwa ne da suka shafi annika wa yarisu bihi zauji wa zauja aw zaujat a dalilin auratayya miji zai gaji matarsa in ta mutu mata ko mata za su gaji mijinsu in ya mutu Allah ya ba su ta sanadiyan auratayya walakun mata haka a zuwa jikun? in lam kulla hunna walad fa in kana hunna walad falakum rubu mata haka. idan mata sun mutu ko mata ta rasu alkur'ani ya ce kuna da rabin da abin da suka bari in ba su haihu ba idan sun haihu kuna da ɗaya bisa hudu a abin da suka bari su kuma wala hunna rabu'u min ma ta'abtum illam yakul lakum walat? fa in kana lakum walat, walad falahunna min mata ta'abtum idan miji ya mutu bai da ɗa bai da ɗan ɗa to mata za a kasa duk abin da ya mallaka hudu ba ta kashi ɗaya haka nan in yana da ɗa ko ɗan ɗa to za a kasa takwas a ba ta kashi ɗaya ko a ba su in ba ta kaɗai ba ne kaga da nasri na alƙur'ani Allah ya tabbatar da gadon wane gadon ma'aura sai na biyu walwala bi fathil wawi wal madd wato kai mawo wasali sama sannan ka ja wala wa huwa usuba ita wala asibci ne asibci ne sababu ha ni'imatul mu'tiq ala aqiqihi dalilin da ke haifar da asibci baiwar da mai bawaye mabawansa ya yanta shi fi sabilillah kai ne kana da bawa kinni bawa kinni shine wanda ba mu dabbari ba ba mu katabi ba wato tsabagen bawa walaisa lahu sha'ibatul hurriya sai ka yanta shi liwaj Allah ko ka yanta ta liwaj Allah ya zan ba a san babansa ba ko baban ya mutu ba a san mamarsa ba ko mamar ta mutu ba a san danginsa ba ko dangin ya mutu sun mutu sannan bai yi aure ya haifi ɗa ba ko ba ta yi aure ta haifi ɗa ko ya ba to kai da ka yanta shi in ya mutu kai za ka gade shi sai dai nau'in gadon yakan zo kamar haka akwai yiwuwa a asibitin ka gaje dukiyar duka akwai yiwuwar a asircin ka gaje abin da ya saura ne akwai lokacin da za ka gaje dukiyar duka wani lokacin kuma za ka gaje uku bisa hudu ne wani lokaci kuma ya yiwu za ka gaji rafi ne idan bai da kowa namiji ne kuma bai da mata za ka gaje duka ne idan yana da mata fa tana da rubuyi ɗaya bisa hudu don haka kai kuma za ka kwashe uku bisa hudu idan mace ce fa in ba ta da miji za ka kwashe dukiyar duka in tana da miji fa yana da nusufi kai kuma da ka ‘yanta ta kana da nusufi kun ga ashe abin yakan iya canzawa bisa yanayi a nan babu bambanci tsakanin mace da namiji a asibiti mace nan take gaje zuciyan bawan da ta yanta ka hankata kaf in ba shi da mene magada sai ta masa asibiti idan kuma tana yana da wasu magadan da ba za su cinye dukiyar ba to a nan sai ka jira ka yi asibci ga abin da ya yi tsaura ka zama asiba ga abin da ya yi ragu kuma a nan ne kawai mace ke asibci nisa fin nisa'il asaba man na mannat bi waka ba babu macen da take asibci ita da ƙashin kanta in ba wanda ta yanta bawa ko baiwa ba sai dai ita mace tana da faradan nasibi mafruda ne in kaga ta yi asirci jawo ta aka yi akwai lokacin da aka yi jawo ta a yi asirci da ita an gane ko? akwai lokacin da ake jawo ta ta zan asiba da gariha duka yana yiwa amma ita a ƙashin kanta ba ta asibci sai a inda ta yanta bawa ko baiwa alwala shi ba a ayoyi suka zo ba a hadisan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alwala liman a'taqa wala dinnan na asirci ga wanda ya yanta baiwa ne ko bawa sawa'an mace ne ko namiji wanda hadisi ne sahihi na imamul bukhari da muslim amma kuma har yanzu ana gadon shi akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alwala'u luhumatun kal umati annasa la tuhabu wala tuba'u wala tunasu ba a kyauta da shi a ce na baka ba a saidawa ka sai walittakan bawan nan in ya mutu ka gaje shi kuma ba a gadon walitaka allahumma malamai suka ce sai ɗa namiji wato babanka ya yanta bawa bawan bai da wani magaji kuma baban naka ya mutu in ya mutu za ka gaje shi amma ban da ya ta mace ina fatan ana tare da ni sannan akwai abin da malamai sukan ce mashi wala'ul muwalat wanda jamhurin ulama ko mafi yawa sun ce an soke wannan an soke shi sai dai na itik shi ne yake nan a duniya ta tashi inda akwai bawa da za a yanka wala'ul muwalat shine ka sami wani kace na mai da kai majibinci na rayuwata rayuwar kace hallakata hallakar kace dukiyata in na mutu ban da magaji dukiyar kace to in ya mutu za ka gaje shi aka ce wannan an soke an soke ta sai abu na gaba mai littafi ya ce waya musulmu utiku zakaran kana au'unfa wanda ya yanta bawa yana gadon wanda ya yanta shi in bai da magashi shi wanda ya yanta nan namiji ne ko mace ce duk ɗaya ne wa asabatil mu'tiqil muta'assibuna bi anfusihim hakanan atibai na wanda yayi yanci amma waɗanda suke asibiti kai tsaye ya'ya kenan da iyaye kun san mun magana akwai al'asibu bi nafsihi a karatunmu na wancan littafi akwai al'asibu ma'a gairihi akwai al'asibu da gairihi to al'asibu na bi an fusihim su ne suke iya gadon wala'a utiki ba kowane asibi ba shi yasa malamai ma suka ce in mace ce ita kadai ko mata ba za su yi gadon asibcin ba to sai annasab annasab wa huwa al-qaraba shine dangantaka dangantaka dangantaka shine haihuwa ta haɗa ku da wani ko dai ka haifa ko aka haife ka ko kuka tara wanda ya haife ku ana ce mashi nasab don haka waya rusu bihil abawani a dalilin nasab ai muna da nau'i kamar hudu ne muna da al'usul su ne abawan kuma al'abawani wa man adila bihima da waɗanda suka gangaro ta hanyar uwayen kakanni kenan kakanni wal aulad sai kuma 'ya'ya su ne furu wa man adila bihim da waɗanda suka gangaro ta hanyar 'ya'yan jikoki kenan amma in ana maganan jika mun riga mun san cewa jika ta wajen ɗa ba jika ta wajen ya ba jika ta wajen ɗa shi ne ɗan gida jika ta wajen ya shi ɗan gidan wasu ne shi ba ya gangarowa ya gado allahumma sai in an kai matakin ulul arhami duk ba magada sai ulil arhami a nan ne suke gangarwa Allah sa muna tare muna tuna baya don haka da wannan malamai suka yi bayani in an zo maganan gado kamar yana da matakai biyar matakai biyar na farko akan ce ina ashabul furu in sun cinye saurace sai su faɗi saurace su faɗi na biyu ina ba ga su in akwai asaba to abin da ya rabu sai su ci na uku sai a ce in bawa ne ina al-mu'tiq yana zama asiri shine mataki na uku na hudu an gama da shi sai a ce to babu ashabul furudi babu asibai, babu in bawa ne babu almu'tik to sai a ce idan wani abu ya ragu akwai wasu a cikin asiban nan inda asiban kenan ga raguwa ba a sahabin turobi asiban ba su cinye ba haka na yiwa sai to wa za a lalubo wanda suka rage mana waye zawul arhami sai a ce zawul arhami ku yi haƙuri in asiban nan suna cikin waɗanda za a yi masu rage to sai matsalatin rage ta taso shine na hudu sai a mai da gwangwajen rabon kowa a raba masu abin da ya saura amma idan ba wanda za a yi masu rage to sai a ce zawul arhami ku gangaro e zawul arhami ku gangaro su ne na ƙarfi shi yasa kaga an samu ikhtilafi a kansu a'a waɗannan duka hudu ne sai dai ana hudu ne ashabul furudi ba ɗaya kenan ba A asibai ba biyu kenan ba to atiban ne in ba su cinye ba inda akwai wanda ya yanci sai a bashi shine na uku in ba ba wanda ya yanci amma atibai za su iya cinyewa sai a maida musu ina fatan an gane duk a uku muke yanzu in kullu hada bayani to yanzu ba ɗa ne ba bawa ba balantana a ce akwai muke sannan an nemi wanda za a yi mai raddi babu an fahimta babu ta yiwu magajen shi kalala ne ɗan uwan shi ya bari lu'ummai saboda haka an ba su sulus ɗaya bisa uku na dukiyar sulusanin ba su ba a masu rabi an ba su nasu rabon to sulusanin ba aha yanzu abu nau'i biyu suka rage mana daga zawul arhani sai bai tilmani to anan ana gabatar da zawul arhani akan bai tilmani su ne na ƙarfe a biyar haka sai a ce to zawul arhami ku zo wa zawul arhami ba'aduhum aula bi ba'adin fi kitabillahi min na wal muhajirina kamar yadda aya ta nuna domin in ka ce za ka ɗauki dukiyar ka kai bai tulmali suwa za su amfana musulmin gari malamai suka ce to ai su zawul arhami su ma musulmin gari ne kuma suna da dangantaka da mamaci tunda sun haɗa biyu to su suka fi cancanta kuma ga aya ta ce su suka fi cancanta fiye da sauran muminai da muhajirai don farkon musulunci akwai gado tsakanin ɗan madina da ɗan makka da musulunci ya yi ƙarfi Allah ya soke da wannan aya wannan mahatib ne idan irin waɗannan sun haɗu sai a zuba wannan abu a faifai kashi biyar ga ɗiban farko ga mai bi masu in ba su gama ba ga wannan in bai yiwu ba ga wannan in bai yiwu ba ga na ƙarƙe baitulmali wato gwamnatin musulunci mai gadon mallawa rika lahu ne in aka kai wannan matsayi kenan ko to shine mai littafi yake mana bayani cewa huwa al-qaraba wa yarisu bihi al-abawani wa man adla bihima wal auladu wa man adla bihim to akwai nau'i na uku malamai sukan ce masu alfuru'ul musharikati lil mayyit wasu rassa ne wanda suke tarayya da mamaci sai dai sukan kasance fi aslihil mubashir a asalin shi kai tsaye kila 'yan uwan haihuwan ne can ai mun ambaci asali ne da reshi ma'ana iyaye da mene da 'ya'ya to akwai kuma 'yan uwa ai suna nan su ma suna cikin mene annasab ko suna cikin mene alqaraba sannan in ka dubi 'yan uwa ai kala-kala ne akwai wanda aka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya akwai waɗanda aka haɗa uba ɗaya kuma akwai waɗanda yake ‘yan uwa ne wanda suka yi musharaka da mamaki amma gayar mu ba shi. ba kai tsaye ba wannan wan baban shi ne wancan kanin baban shi ne sun haɗa ciki ɗaya ko sun haɗa tsatso ɗaya kaga ba kamar ɗan uwa shakiki ba wanda sun zauna a ciki ɗaya ba kamar ɗan uwa la'abi ba wanda tsatsansu ɗaya ne daga baban ne duka suka sami asali to duka waɗannan su ma magada ne suna gado wa ƙauluku inda malamin ya ce alwara almurabi bihi kuna al'adamiyuna wato ‘yan adam walwara fil asli alhalku wato kalman alwara in aka koma asalin harshe tana da ma'anan halitta inna lillah wa inna ilaihi raji'un alhalku halitta amma abinda ake nufi da shi a nan wato ‘ya'yan adamu gaba ɗayanmu saboda haka babu wani dalili da zai sa wani ya gadon wani sai da ɗayan waɗannan dalilai da muka ambata shine ya ce asbabu mirafil filwara talata kullun yufidu rabbahul wirasa kullum wato kowane ɗaya daga cikin dalilan nan uku yana fa'idantar da wanda ya amfana da wannan dalilai ko da wannan dalili ya gaji wanda ya gashi mutuwa wa ƙauluhu wa ma ba’ar da kunna lilmawari fi sabab bayan waɗannan abubuwa uku annikah alwala annasab ko babu wani abu wanda yake haifar da gado يعني ليس بعد هذه الأسباب الثلاثة سبب رادع مجمع عليه باب وني دليل نأكو أنهد واند أكي اتفاقي أكنسا كما مثالي ولا الموالات دني بياني abu ne wanda mafi yawan mutane ba su yadda da shi ba duk da akwai kaɗan daga cikin magabata wanda suka ce har yanzu yana iya ci gaba amma mafi yawa jamhur sun nuna an soke shi da ayoyi na alkur'ani wanda ya nuna ko da ba ka da magaji kana da ulul arhami za su gaje ka ai laisa ba'da hadhihi al-asbab sababun rabi'un mujma'un alai babu wani dalili bayan waɗannan dalilai guda uku ba za ka samo na hudu wanda aka yi ittifaki a kai ba wala mukhtalafun fihi indana mu ma a wajenmu ko saɓani ma babu na hudun ba inda muka samu saɓani la'anna baital mal domin baitul mal وإن كان سببا رابعا على الأصيح في أصل مذهبنا فقد أطبق المتأخرون على اشتراط انتظام بيت المال جدا يكي بيت المال أمتي إنغنش زنشم مقباتا كما أمذهبهم كم منتا الإمام الرحبي mun faɗi mun sake faɗi ya ta mazhabu bin mazhabin imam shafi ya duk da yake a mazhaban mu bisa mafi inganci a mazhaban akwai baitul mali amma mutaakhirun wato malaman da suka biyo baya mujtahiduna fil mazhab kun san akwai al-mujtahidul mutlaq akwai al-mujtahidu fil mazhabi to suna cewa sharafi ne kafin a yi maganan baitul mali to ya akwai intiwam tsari yanzu a garin nan ko a ƙasar nan ina baitul mali babu saboda haka maganan ma akai ma baitul mali ba ta taso ba kana zuwa wani ya shafi a ofis ɗin sai je ci na da shi ko shiga asusun ba zai yi ba <laughs> ni kasan nake magana <laughs> in ko da baitulmalin a gaya mani ونقله ابن wa وهو من المتقدمين wannan sharadin intizamu baitul mal ibn al-suraqa ya ambace shi kuma yana daga cikin magabata an al amsar ya ce mun sami wannan daga malaman birane daban-daban ba ma waje daya ba waƙad a isna a isna minan tizanihi kuma mu yanke ƙauna a <laughs> kan cewa maganin bai tilmalidin nan ma a daina to kaga ba ma mu ba a ƙasashensu na larabawa wanda da yawa mafi yawa sun fi kamantawa fiye da mu amma yake cewa wa kad ayisna min intizamihi ila an yanzila isa alaihi salam kenan ila ila ila qiyami sa'a zalika nafahu nazim dan haka mai mai wallafa wannan al-imam ahadi gaba daya ma yayi watsi da shi bai ma sa shi a cikin sahu ko lissafi ba to kaga duk irin shekarun da ya gabata to wannan wallahu ta'ala ala wa alamu a takaice shine ma'anan waɗannan abiyat wanda za mu sake karanta su kal'ada bismillah أصاب ميراث الورى ثلاثة